alihi wa sahbihi wa man intada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm ad-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 29 ga watan safar hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da uku, wanda ya yi daidai da shidda ga watan oktoba a shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin al'aƙida a tahawiyya wanda al'allama al'aƙida a tahawiyya wanda al'allama abin ja'afar muhammad biri muhammad a tahawi ya wallafa shi wanda ainihin al'allama nasiruddin al'albani ya yi wa sharhi da kuma ainihin takriji a yau za mu tashi shafi na talatin da shida daga sama na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wal mi'raju haqqun mi'raji gaskiya ne faqad usriya bin nabi sallallahu alaihi wa sallam hakika an yi isra'i an yi tafiyan dare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa urida bi shakhsihi fil yaqza kuma aka yi mi'raji da shaksiyansa da gangan jikinsa a farke kun gane yayi an yi mi'raji da gangan jikinsa a farke ba wai yana bacci ba ila sama an yi mi'raji da shi zuwa sama thumma ila haythu sha'a Allahu min al-ula sannan zuwa ga inda Allah ya so na ainihin daukaka wa akramahu Allah bima sha kuma Allah subhanahu wata'ala ya karrama shi ya girma shi da abin da yaso wa auha ilayhi ma auha Allah ya masa wahayin abin da yayi wahayi an gane ku Allah subhanahu wata'ala ya sauka masa ya masa wahayi a lokacin da yayi migraji Allah ya masa wahayi da abin da shi ya san kayansa shi yasa ya kawo shi wa auha ila abdihi ma auha ko fa auha ila abdihi ma auha Allah ya yi wahayi zuwa ga bawansa abin da ya yi wahayi. Ma kaza bal fu'adu ma ra'a. Zuciyansa bai karyata abin da ya gani ba. An gada ya zuciyan manzo zuciyan manzo sallallahu alaihi wa sallam bai karyata abin da ya gani ba. Ko kuma ma kaza bal fu'adu ma ra'a. Zuciyansa bai yi karya ba ga abin da ya gani. ma ba bai yi ƙarya ba an gane ku abinda manzon Allah ya gani sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yayi Isra'i kuma yayi Mi'raj to wannan a lokacin nan bai yi ƙarya ba gaskiya ya faɗa ya ta rage kan ya yi yawa an gane wannan ku bai yi ƙarya ba ga abin da ya gani manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi isra'i sa'annan kuma yayi yi kuma ya ga abubuwa da dama duk wa'annan abubuwan da ya gani a cikin isra'i da mihiraji gaskiya ne manzo Allah bai yi ƙarya ba na'am sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula ira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi a lahira da kuma ainihin wannan rayuwa na duniya sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan hadisi a kai wannan wannan bayani na ainihin imamu tahawi Allah ya masa rahama Abu Ja'far al-Tahawi wato ya tabbatar mana da aqida ta ahlus sunna wal jama'a dangane da abin da yake da alaka da Isra'i da Mi'raj na ba gane wannan saboda haka aqidan ahlus sunna dangane da isra'i da mi'raji shine mi'raji gaskiya ne sannan kuma isra'i ma gaskiya ne to menene isra'i isra'i shine kamar yadda annabi alqur'ani ya tabbatar mana subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid haram ila almasjid alaqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Sarki ya tabbata ga Allah ta'ala wanda ya yi tafiyan dare ga bawansa asara bi abdihi ya yi tafiyan dare sai Allah ta'ala kuma sai ƙara ta'akidi kuma ya ce lailan da daren wanda da Allah zai ce kawai asara bi abdihi ya wadatar sarki ya tabbata ga wanda ya tafiyan dare ga bawansa sai kuma ya ce lailan kuma an gane ku domin ta'akidi cewa lallai al'amarin fa ya faru lallai ba, Allah subhanahu wata'ala ya yi tafiyar dare da bawansa wannan bawa shine manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ko ya yi tafiyar dare daga masallacin harami shine masallacin makka zuwa masallacin baitul maqdis shine masjidul aqsa shine masallaci mafi nisa Allah ya yi tafiyar dare da shi kenan an yi tafiyar dare ga manzo sallallahu alaihi wasallam daga masallacin makka zuwa ga masallacin baitul maqdis can falastin Allah ya yi tafiyar dare li yuriyahu min ayatihi kenan shine ce li yuriyahu min ayatina dan mu nuna masa abubuwan mamaki namu to kaga wannan ya tabbata mana da isra'i to saboda haka shi wannan isra'i din kusan duk ƙungiyoyin duniya gaba ɗaya tun daga ƙungiya na ainihin shi'a da ƙungiya na khawarij da ƙungiya na mutazila da ƙungiya na murji'a da ƙungiya na kaza kai duk ƙungiyoyi gaba ɗaya da suke da'awar musulunci sun tabbatar da isra'i sun tabbatar cewa lalle allah subhanahu Ta'ala ya yi tafiyar dare da manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa baitul maqdis ba sa ja da wannan amma inda gizo ke saka ne, wato tabiyan dare da manzo sallallahu alaihi wasallam daga a daga baitul maqdis zuwa sama ta bakwai sannan kuma zuwa magariyar tikewa shine zuwa sidratul muntaha to wannan shine mahallun niza an gane ko mu'tazilawa da kuma mutanen da suke fifita ainihin hankali akan nasi sun yi inkarin mi'iraji amma sun yarda da isra'i sun ce sun yarda tun da nasu alkur'ani ya faɗa Allah ta'ala ya faɗa cewa ya yi tafiyan dare da manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa baitul maqdis amma su ba su yarda Allah ya yi tafiyan dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga baitul maqdis zuwa sama ta bakwai sannan zuwa magariyar tikewa an gano wannan ko suka ce da Allah ya yi isra'i da ce Allah ya yi mi'raji da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da nassin alqur'ani ya nuna haka tunda nassin alqur'ani ya tsaya kan isra'i kawai to ya nuna kenan cewa Allah bai yi tafiyan dare da manzan Allah ba tun daga ainihin baitul maqdis zuwa sama ta bakwai an gane ko suka ce ma a hankalce ba zai yiwu Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki ɗan adam daga saman daga nan duniya a tafi sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku har sama ta bakwai kai har zuwa ga magariyar tikewa sa'annan kuma bayan an yi wannan tafiyar dare da mutum sa'annan kuma mutum ya zo ya kwana a ɗakinsa suka ce wannan ya saba mutunani tunani wannan samsam ba zai yiwu ba misali an gane wannan ko to kuma kaga wannan wannan magana nasu zai yi daidai da tunanin gama garin mutane su ma gama garin mutane cikin sauki za a tambaye su a ce tsakanin sama tsakanin nan duniya da sama ta ɗaya karanci a ce shekara ɗari biyar daga tsakanin wata sama zuwa wata sama karanci a ce shekara ɗari biyar to shekara ɗari biyar sau bakwai shekara nau kenan shekara dubu uku da ɗari biyar to tafiyan da tsawon shi ya kai tazaran shekara dubu uku da ɗari biyar ta yaya za a yi a ce Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki manzan Allah zuwa wannan tsawon tafiya ɗin sa'annan kuma a ce manzo sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi wannan tafiya ɗin sa'annan ya dawo gida ya kwana a ɗakinsa tare da iyalansa suka ce wannan sansan ba zai yiwu ba ina fasan gane wannan to amma ɗalibi na sunna wanda yake ba da muhimmanci ga maganan Allah da maganan manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi da matsala kan wannan me yasa bai da matsala shi ahalus sunna ya riga ya sallama wa maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne sannan duk abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam ahlus sunna baya ja da shi to manzon Allah ya gaya mana cikin hadisai da dama wanda ga hadisan nan a cikin Bukhari ga hadisan nan a cikin Muslim ga hadisan nan a cikin Musnad na Imam Ahmad da sauran littattafai na hadisi wanda suka tabbatar mana lallai manzan Allah ya yi miraji to yanzu babu abin da ya rage ga ahlus suna face mai ya miƙa wuya ga maganan Allah ya miƙa wuya ga maganan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim baya dacewa ga mumini namiji da mumina mace idan Allah ya hukunta al'amari haka nan manzan Allah ya hukunta al'amari baya kamata ya to suna da zaɓi a cikin al'amarinsu da zarar Allah ya faɗi magana kawai maganar Allah gaskiya ne manzan Allah ya faɗi magana kawai maganar gaskiya ne ba maganar ka tsaya ainihin tunani ko ka tsaya jayayya da maganar Allah ko da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam to Allah ta'ala ya tabbatar mana manzan Allah ya yi isra'i kuma ya yi miraji an gane to su masu hankali da suke amfani da hankalinsu su ce yaya za a yi manzan Allah ya iya wannan tsawon tafiya cikin dare kuma ya dawo ya kwana a cikin ɗakinsa wani irin amsa za mu ba su an gane wani ko kaga sun yi amfani da wannan shubha suna ta ainihin kawo shi haka mutane suka ce su gaskiya ba su yarda cewa wannan abin ya faru ba abin da kawai suke iya da ya faru shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiyan dare amma ta hanyar mafarki cewa mafarki ne ya yi manzan Allah ya yi mafarki cewa ya yi tafiya daga masallacin baitul maka masallacin ka'aba zuwa baitul makarin sa'annan zuwa can sama ta bakwai sannan zuwa magariyar cikewa wannan kenan ta hanyar mafarki sannan akwai masu mazahaba na biyu mazhaban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbas yi Isra'i da Mi'raj amma ba da gangan jikin shi ba yi Isra'i da miraci da ruhinsa amma gangan jikinsa na zaune a ɗaki. ina fata gane wannan kuma abin da ya sa masu wannan shuba suka shiga cikin wannan shuba hadisin da ya zo a cikin bukhari hadisin anas bin malik radiyallahu an hadisin ya zo aisha radiyallahu anha tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan dare wato ban rasa jikinsa ba muna tare da shi a cikin daki ban rasa shi ba to tunda tana tare da manzon Allah a cikin daki to yaya za a yi kuma ce gangan jikinsa ya yi isra'i da miraji da saboda haka aisha radiyallahu anha da wasu daga cikin salaf sai suna ganin ba gangan jikinsa ba ne ruhinsa ne kawai ya yi isra'i da miraji ina fatan gane wannan to amma kuma hadisin da ya zo a cikin bukari da muslim da sauran littattafai na hadisi ya nuna manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi isra'i daga makka zuwa ainihin baitul maqdis can falastin sannan kuma daga nan wajen ainihin mala'ika jibril ya zo da ainihin buraka wanda wannan buraka din ya ɗauki manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa sama ta ɗaya. idan an nemi izini mala'ika ya kwankwasa ya nemi izini sai a ce waye wannan sai ce jibril a ce da wa kake ya ce ina tare da ainihin muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai a ce wa karbu isa ilai dama an aiko mai ya an aiko mai yazo ya mi'raj sai ce na'am sai ce marhaban bihi fa ni'mal maji ja'a maraba da shi ma dalla da mai zuwa ya zo haka manzo Allah ya ta tafiya ya ta tafiya har sama ta bakwai har ya kai magariyar tikewa da saboda haka hadisi ya nuna an yi isra'i da mi'raji ne da gangan jikinsa da ruhinsa ga baki ɗaya an gane ba wai an yi isra'i da mi'raji da ruhinsa bane kaɗai. ko kuma masu cewa yana kwance ne a cikin ɗaki sai ya mafarki wa'annan mazhabobi guda biyu mazhabobi ne na kuskure duk da cewa matan manzo sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tana da irin wannan tunani cewa ita din nan ba ta rasa jikin Manzon Allah ba to tana ganin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ruhinsa ne yayi isra'i da bi'raji ba wai gangan jikinsa da ruhi ba to anan wajen kaga mun ji mazhaba na Aisha amma kuma sauran sahabbai waɗanda sauran sahabbai wanda su kuma suka ruwaito hadisin Isra'i da Mi'raji wanda ruwaya wanda ya kusan kai mataki na mutawatir sun nuna cewa lallai manzan Allah ne da kansa aka yi isra'i da shi sa'annan kuma aka yi mihiraji da shi ina fatan gano wannan sannan kuma malamai suka ce idan muka duba doron nasu alkur'ani Allah ta'ala cewa yi lazi asra bi abdihi laylan sarki ya tafa daga Allah wanda ya yi tafiyar dare ga bawansa in an ce bawa abd shin ruhi ne kadai abd ko gangan jiki ne kadai abd ko kuma da ruhi da gangan jiki kaga ai shi abd da ruhi da gangan jiki shine abd ba wai ruhi kadai ba ko gangan jiki kadai to saboda haka wannan hujja ne mai karfi akan cewa wato Allah ta'ala ya yi isra'i da da gangan jikinsa da ruhinsa sa'annan kuma idan ka ce an yi isra'i da miraji ne kawai da ruhi ko kuma an yi ne ta hanyar mafarki ga masu mazhaban mafarki to wani abin mamaki yake cikin isra'i da mafarki in dai har mafarki yake har an ce manzo Allah ya yi mafarki ne cewa ya yi tafiyan dare to me yasan ya sanya kafiran makka suka karyata manzo sallallahu alaihi wasallam da a ce isra'i da miraji ya kasance da ruhi ne ko ya kasance ta hanyar mafarki ne da kafirin maka ba su karyata manzan Allah ba amma sun karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ma sun zo sun ce masa in har da gaske ka yi isra'i da miraji ka daga ainihin kafafunka mu gani suka ce manzan Allah ya daga kafan shi na dama ya daga suka ce ya daga na hagu ya tashi sama yace to ai ba ni ne na tasar da kaina sama ba Allah subhanahu wata'ala ya zo. ya turo mala'ika jibril mala'ika ya zo da buraka ya zo ya ɗauke ni zuwa sammai bakwai sannan zuwa magariyar tikewa saboda haka ba wai ni ne zan sa kaina ba har ya zama su kafuran maka suka ce masa inda gaske cewa tabbas ya yi isra'i da migraci za su mai tambayoyi suna so su mai tambaya su gani da ina da ina suka ce a can baitul maqdis akwai wasu ƴan kasuwansu da suka je yin kasuwanci a can wajen da ya je wannan waje a ina suke sannan kuma suna so manzan Allah ya siffanta musu baitul maqdis sai Allah subhanahu wata'ala ya dauko baitul maqdis din ya sanya a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu bayanin baitul maqdis daga farko har ƙarshe suka rikice sa'annan suka ce masa su yanzu akwai wasu 'yan kasuwansu suna nan dawowa a ina ya gansu manzan Allah salasalam ya faɗi 'yan kasuwan yawansu da irin kayan da suka ɗauko da kuma ainihin a wato wurin da suke kuma ya faɗi cewa nan da lokaci kaza za su dawo kuma kamar yadda ya faɗa ɗin wannan lokaci na yi daidai sai ga wani ɗan kasuwa sun dawo na fatan gane wannan to kaga wannan sai tabbatar ma ainihin su kaburan maka cewa lallai akwai alamun gaskiya domin su ma kaburan maka sun yi shakka dangane da cewa an ya ko manzo Allah ya yi Isra'i da Miraji suna ta yawo gida-gida sai su yi sallama da musulmi mai raunin imani sai su ce masa me za ka ce game da abokinka suna nufin muhammad sallallahu alaihi wasallam yana raya cewa Allah ya yi tafiyan dare da shi daga makka zuwa baitul maqdis sannan kuma zuwa sama ta bakwai sannan zuwa magariyar tigewa me za ka ce kuma sannan ya dawo ya kwana akan gado ya dawo ya kwana a ɗakinsa to wannan al'amari sai ya zama to fitina ga da daga cikin musulmi musamman masu rauni imani sai al'amarin ya sa musu shakka sai suka fara tunanin anya kuwa sakon da manzan Allah ya zo da shi gaskiya ne an samu da yawa daga cikin mutane masu raunin imani da suka yi rida suka koma ruwa saboda wannan magana da manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa an yi mihraji da shi shi ne Allah ta'ala ke ba mu labari a cikin alkur'ani wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan lin-nas ba mu sanya wannan wannan ainihin gani da Allah ya nuna maka na ainihin Isra'i da Miraji ba face fitina ga mutane ya zamanto fitina ga da yawa daga cikin mutane wasu ma har sun yi ridda sun rabu da addinin su an gane kafiran maka sun yi amfani da wannan ya zamanto shubha da za su jefa wa mutane su samu shakka akan addinin su wannan shine abin da ya faru mutane suka yi tarinta amma ya zamanto wasu daga cikin kafiran suka je suka yi sallama da abubakar da siddiq radiyallahu an yana fitowa suka ce me zaka faɗa game da abokinka muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya rai cewa Allah ya yi tafiyar dare da shi daga makka zuwa zuwa ainihin baitul maqdis sannan daga baitul maqdis zuwa sama ta bakwai sannan zuwa sidratul muntaha me za ka ce akan wannan shi ne sai abubakar ya ce awa ƙala zalik shin da gaske annabi kun tabbatar annabi ya faɗa haka ta ce mun tabbatar ya faɗa sai ce inni la usaddiquhu abu ab'ad min Ya ce ni ina gaskata shi da abin da ma fi wannan an gane ku da abin da ya shafi labarin sama duk abin da manzo Allah ya faɗa dangane da labarin sama ya ce Allah ya ce na yarda an gane wannan ku to nan take abubakar ya ce musu duk maganar manzo Allah ya san babu ƙarya a ciki an ce tun daga nan aka samu abubakar suna as-siddiq saboda manzon Allah ya zo da gaskiya kuma shi abubakar ya gaskata gaskiya din wanda zai ja a bisidiki wa saddaka bihi ulaika humul muttaqun wannan wanda ya zo da gaskiya da wanda ya gaskata gaskiya din to wa'annan su ne masu tsoron Allah to wannan shi abin da imamu tsahawu ya faɗa Allah ya masa rahama cewa mi'iraji ne gaskiya ne Ahalin sunna ba sa inkarin mi'raji kuma haƙiƙa an yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa baitul maqdis sannan wa urida bi shakhsihi fil yaqza sannan aka yi mi'iraji da ainihin gangan jikinsa zuwa sama ila sama ka kenan imamu tahawi yana daga cikin masu fahimtar an yi miƙiraji da shi da ruhinsa da gangan jikinsa an gane wani ko shi yasa ya ce bi shakki da shakfiyansa kuma fil ya kaza an yi miƙiraji da shi a farke ba wai bacci yake yi ba kenan kamar yana rarrabe ga masu cewa annabi yana kwance ne sai ya yi mafarki ya yi mafarki an tafi da shi daga makka zuwa baitul maqdis sannan daga baitul maqdis zuwa ainihin sama ta bakwai zuwa magariyar tikewa to ai wannan babu wani abin mamaki a cikin sa kowa yana iya yin irin wannan mafarkin kai ma kana iya yin wannan mafarki cewa ka kwanta kana bacci an yi tafiyar dare da kai a yi tafiya mai nisa in dai mafarki ne wannan an gane ko kuma da maganar wannan mafarki ne ba zai yiwu kafiran makka su ringa yawo da maganan ba yanzu dan wani yayi sallama da kai assalamu alaikum shin ka yarda da ainihin Muhammadu kace me faru Muhammadu manzanku ya ce yayi mafarki an yi tafiyar dare da shi daga sama daga ainihin Makka zuwa kaza da kaza zuwa za ka ai wannan mai sauki ne in dai mafarki ne babu wani abin mamaki a cikinsa babu wani abin inkari a cikinsa ashe tun daga kafiran maka sun ja da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi amfani da abin a matsayin shubha to ashe kenan manzo Allah ya gaya musu ne da gangan jikinsa da ruhinsa aka yi mihraji da shi an gane wannan ko zuwa sama summa ila haisu sha Allah sannan zuwa ga inda Allah ya so min al'ula na ainihin daukaka an gane ko to kaga wannan ya nuna mana Allah ya kai shi inda ya so da sauransu to Gila wani ya ce to yaya za a yi irin wannan tafiya mai nisa wanda idan an kiyasta cewa tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu tafiyar shekara ɗari biyar ne misali an gane wannan ko daga sama ta ɗaya zuwa ta biyu ɗari biyar daga ta biyu zuwa kaza har zuwa sama ta bakwai kaga zai zama to wajen shekara eh shekara dubu uku da ɗari biyar ko to kaga wa'annan shekarun tafiyar shekara dubu ka ɗari biyar a ce mutum ya yi cikin dare kuma ya zo ya kwana a gidansa wannan shi ne abin da ya ba mutane da yawa mamaki an gane wani ko amma idan mutum ya lura da al'amarin Allah kuma ya san waye Allah ba zai mamaki akan wannan ba an gane an gane wannan ko awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulle shehin kadir an gane so ubangiji ya kamata ya sheka kasancewa ubangiji mai iko ne akan komai babu abin da ya gagari ubangiji tafiyan shekara miliyan ma Allah in ya gana ma yana iya naɗe shi a cikin minti daya saboda kasancewan Allah ta'ala shi ne ya ba mu labari cewa wannan ya faru kuma shi manzan Allah wanda Allah ya aiko shi ma ya ba da labari wannan ya aiko in dai ka yarda da ikon Allah in ka yarda inna Allah ala kulli shay'in qadir to ba za ka yi mamakin wannan abun ba an gane yi. yanzu da a ce baka taɓa mu'amala da waya ba baka taɓa mu'amala da shi ba wani ya gaya ma cewa za ka iya magana kana zaune a Najeriya za ka iya yin waya nan take wannan waya ya kai China an gane zai gaya ma cikin minti ɗaya kana buga waya cikin minti ɗaya wannan wayan zai kai China kuma ka yi magana da mutumin China kamar kana Najeriya inda za ka faɗi wannan wani zai ce ƙarya ne wani zai ce wallahi babu yadda za a yi kana zaune a Najeriya ka yi magana da mutumin da yake China zai yi suna fasan gane wannan amma kuma cikin ikon Allah yanzu ya yiwu ko bai yiwu ba ya yiwu mutum yana zaune a Najeriya zai yi magana da wani a Saudiya kai kuna makon kan ganinka za ka buga waya kai magana da wani a Russia kai magana da wani a China kai magana da wani a kaza can kasashen duniya masu nisa kuma cikin minti nawa zaka buga na wani lokaci ma har da bidiyo in kana so ma ka ga wanda yake China in ka danna kana kallon fuskar shi yana kallon naka to tsakani da Allah da za a gaya muku cewa hakan zai yi da a ce idan ku bai nuna muku yanzu ba wallahi da yanzu an samu kila ma da an samu sabanin malamai a ce malamai ma na ahalin sunna sun yi sabani wasu daga cikin malamai ma san an ma raba masallaci akan haka ina fatan gane masu cewa zai yiwu a yi magana da wani a China da masu cewa ba zai yiwu a yi magana da wani a China ba sabanin yi zafi har araba masallaci ina fatan gane wannan to amma sai Allah ya nuna mana abin a fili gashi nan iri-iri muna gani ko sannan wannan matsala na intanet din wanda duk abin da yake cikin duniya kana mu'amala da shi da za a gaya ma zai yiwu wallahi za ka ce ba zai yiwu ba ko sannan kuma duk wasu littattafan addini wanda suke maka wahalar samu da za a gaya ma za a iya tattara ma shi gaba ɗaya a cikin maktaba shamila ya zama to kawai kana kwance ne kawai a cikin ɗaki kake amma kana da library na duniya gaba ɗaya wallahi zaka ce ba zai yiwu ba to yanzu Allah subhanahu wata'ala wasu abubuwa da yawa da muke ganin ba zai yiwu ba Allah ta'ala ya sanya ya yiwu sannan kuma da za a ba dan adam labari cewa kawai zai shiga cikin jirgi kawai iska ne kawai yake daga jirgi sama jirgin nan yayi ta yawo da kai a cikin duniya an gano wannan ko wanda da za a baka labari a ce idan ka bai gani wallahi zaka yi kari a ce nan gaba ɗan najeriya kawai zai hau jirgi ne ba wahala kawai je saudiya cikin awa hudu ko biyar ko abin da ya kama da wannan an gane akwai jirgin ma da zai iya ɗaukan ka cikin awa biyu kai ga saudiya to da za a faɗa haka wani zai ce wallahi ba zai yiwu ba wani zai ma iya rantsuwa ya ce wallahi duk wanda ya faɗi wannan makaryaci ne ko to sai gashi ya yiwu to yanzu dan adam ne yayi wannan jama'a abin da ya shafi jirgi yanzu ga rocket in an jefa shi cikin sakon nawa yake tafiya rocket wani irin tafiya mai nisan da yake zaka yi mamaki to dan adam ne ya yi shi sannan ga waya irin tafiyar da yake yi network na waya in an danna waya kawai cikin minti daya ya tafi china yana ma kaiwa minti daya an danna cikin second yan kaɗan kawai ya ce china to kaga da za kaga wannan abu masaga? dan adam ne fa yayi wannan duk abubuwan da muke faɗan nan dan adam ne yayi kuma gashi nan muna ta amfani da shi a duniya gaba ɗaya. to idan an gaya ma cewa Allah zai yi abin da ya ninninka wannan tunda dan adam yayi wannan zaka yi mamaki kaga ba zaka yi mamaki ba ashe kenan idan wai kana mamakin saurin ne to ka daina yi abu ne wanda zai yi dan su akalaniyun wato masu inkarin wannan Isra'i da Mi'raj sun yi wannan inkari kafin ma a samu wa'annan communication sun to kila da sun rayu zuwa ga wannan zamanin suna ganin abin mamaki da ke faruwa an gane wannan ko mutum zai browsing kawai ya fito da wasu abubuwa wanda ba a samun su a ko'ina sai kasashen duniya shi kuma yana zaune a nan zai gansu to kaga duk wannan yana nuna maka babu abin da ya gagari Allah subhanahu wata'ala duk mutumin da ya san tauhidi kuma ya san darajar Allah subhanahu wata'ala sai aka ce mai Allah ne ya faɗi wannan magana kuma ya san tauhidi ya san darajar manzo sallallahu alaihi wa sallam aka ce mai manzan Allah ne ya faɗi wannan to bai kamata ya inkari ba an gane wannan ko saka masu inkarin waɗannan mutane ne wanda suke da karancin sanin ikon Allah sannan kuma suna da karancin sanin wane ne Allah wane ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to amma su ahli sunna masha Allah Allah subhanahu wata'ala ya ba su baiwa su mutane ne kai tsaye wanda suke miƙa wuya kai tsaye daga maganar Allah da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sa jayayya da maganarsa saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana yayi wannan Isra'i din kaga Allah ya ce a afatumarunahu ala ma yara ko shin wai kuna jayayya da manzan Allah ne akan abin da ya gani to wala qadara ahu nazlatal ukra hakika manzon Allah ya ƙara ganin mala'ika jibril wani sauka na daban inda sidratul muntaha a can magariyar tikewa to wannan magariyar tikewa a ina yake sai Allah ya ce inda ha jannatul ma'awa wannan magariyar tikewa a wajen shi ne aljannan zama yake kaga ashe kenan wannan sidratul muntaha a wajen shi ne aljanna yake can sama ta bakwai sai an wuce sama ta bakwai sannan ake zuwa to manzon Allah ya ƙara ganin mala'ika Jibril a wajen kaga wannan aya shi ne ya tabbatar mana da mi'raj kamar yadda wancan aya subhanallazi asra bi abdihi laylan ya tabbatar mana da bi da Isra'i don wasu na cewa Allah ya yi maganar Isra'i a cikin Alƙur'ani amma babu maganar mi'raji a cikin Ƙur'ani a'a da Isra'i da mi'rajin sun tabbata a cikin Alƙur'ani an gano wannan ko to mu kaddara ma a ce babu ma ayan mihraji a cikin alkur'ani sai manzon Allah ya gaya mana bayan ya tafi baitul maqdis daga nan kuma Allah ya yi mihraji da shi ya kamata musulmin kirki mai imani ya inkari haka bai fata inkari ba shi yasa dan Allah ta'ala ya ce afatumarunahu shin za ku yi jayayya da shi akan abin da ya gani hakika ya gan shi wani lokaci daban a can sidratul muntaha an gane ku. a wata aya Allah yake cewa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra hakika manzon Allah ya gani daga cikin ayoyin ubangijinsa mafi girma sai Allah ya kira abin ayoyi mafi girma dan ya nuna ma mi'raji din nan wani irin mu'jiza ne mafi girma daga cikin mu'jizan manzo ta ma in an ce abu mu'jiza ne abu ne wanda ya keta al'ada an gane ba a kira abu mu'jiza ko karama sai in ya zama to ya keta al'ada yanzu kamar haihuwan da aka yi ma annabi isa an haife shi da uwa ba uba kaga wannan ya keta al'ada ko to irin wannan shi ai kira mu'jiza sannan kuma annabi isa alaihi salam ya yi magana yana jariri wannan abin ya keta al'ada sannan kuma allah ta'ala ya tafi da annabi isa zuwa zuwa sama annabi isa yana nan yana raye a sama yanzu kuma kamar yadda kowa ya sani sama babu iska sama babu abinci yaya za a yi ɗan adam ya rayu a nan wajen kaga shi ma wannan abu ne wanda ya keta al'ada wannan yana daga cikin dalilin da ya sa wasu mutane suke cewa annabi isa ba zai dawo ba babu yadda za a yi mutum ya je sama har ya rayu a sama shekaru dubbai sa'annan kuma ya dawo nan duniya an gane bai yiwuwa dan adam ya rayu a sama saboda Allah ya ce wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi kuna da ainihin matabbaci a doron kasa kuna da jin daɗi a doron kasa zuwa wani lokaci babu inda aka ce dan adam yana da matabbaci a sama saka dan adam baya kamata ya rayu a sama saboda sama ba a yi shi wajen rayuwar dan adam ba inda an yi shi don rayuwar dan adam da an sanya iska a wajen an sanya abinci da sauransu shi kuma adam baya rayuwa sai da iska sai da abinci sai da ruwan sha to yaya aka yi annabi isa ya rayu to wannan ana kiran shi mu'jiza Allah ne ya rayar da shi kuma Allah shi ya ba mu labari cewa lalle ya rayar da shi din kaga tunda Allah ya faɗa abu ne mai yiwuwa an gano wannan ko to saboda haka baya kamata a ce mutumin da yake da alaka da sunna ya inkarin shi saboda haka Allah ya yi wahayi zuwa ga bawansa abin da ya masa wahayi a lokacin da ya yi isra'i da migiraji da shi kuma ma ka zabal ku'adu mara'a zuciyarsa bai yi ƙarya ba ga abin da ya gani abin da ya gani din nan gaskiya ne ya ga mala'ika jibril sannan kuma a sama ta ɗaya ya ga annabi kaza sama ta biyu ya ga annabi kaza sama ta uku ya ga annabi kaza an gane wannan ko to masu ganin cewa kamar yan ahmadiyya da suke inkarin dawowa annabi isa sun ce wannan magana din na wannan hadisin da ke nuna annabi ya je ya yi mihiraji ya gamu da annabawa ya gamu da annabawa ya gamu da annabi Ibrahim ya gamu da annabi Yahaya ya gamu da ainihin annabi ya gamu da annabi wannan annabi Nuh da sauran annabawa to duk wayannan annabawa da ya gamu da su annabi Nuh annabi Ibrahim annabi Yahaya da sauransu annabi idris duka gaba ɗaya sun rasu to kenan tun da sun rasu to annabi isa shi ma ya rasu an gane suka ce wannan wato annabi ya gansu ne a matsayin ruhi ya je ya ga ruhin annabi ibrahim ruhin annabi nuhu ruhin annabi idris ruhin annabi yahaya da sauransu haka nan annabi isa shi ma ruhinsa ne wannan shine fahimtar in ahmadiyya cewa duk wa'annan wanda aka gamu da su a sama din nan sun mutu an gane kuma suka kawo aya cewa dan adam ba zai iya rayuwa a sama ba in dai har da gaske annabi ya je wajen to yaya za a yi manzan Allah ya iya rayuwa a sama tunda sama babu iska wa man Allah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka annama adu fis sama duk wanda Allah ke so shi ya shiryar da shi Allah zai buɗe girgin shi musulunci ya shiga wanda ko Allah ke nufi ya batar da shi irada kauniya kadariya ya ja'al da dayyikan harajan Allah zai sanya girgin shi ya zama mai kunci mai matsaki kamar yana hawa sama ya nuna in mutum na hawa sama kana ƙara hawa sama kirjinka na cakurewa yana saboda babu iska ina fatan gane wannan to yaya za a yi a ce annabawa sun je sun rayu a can wajen har ma manzan Allah ya haɗu da wasu annabawa ya jagorance su an ya musu sallah su suna ganin duk wannan ba zai yiwu ba a kan shi amma suna kawo ayan nan da cewa Allah yana cewa ga ga annabi Adam lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kori annabi Adam da matar shi zuwa ƙasa Allah ya ce musu fiha tahayauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun wato a cikin ta za ku rayu bi ma'ana alaiha tahayauna wannan fiha ai alaiha wato za ku rayu a doron kasa wa fiha tamutun ai alaiha tamutun kuma za ku mutu a doron kasa sannan kuma wa minha tukhrajun sannan daga kasa za a fitar da ku bayan da an binne ku a cikin ta an fahimci wannan to kaga a nan wajen suka ce Allah bai ce mana za a rayu a sama ba eh to dama magana rayu a sama ai wannan khariqul ada ne shi yasa Allah ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra hakika ya ga ayoyin ubangijinsa mafi girma ya ga abun mamaki mafi girma saboda ya ga annabawa wanda wasu daga cikin sun rasu wasu ba su rasu ba kamar annabi isa alayhi salam ai bai rasu ba kuma gashi an gamu da shi a can sama to saboda haka Allah ta'ala da yake magana kan Isra'i ya ce wai min nuriyahu min ayatina kenan al'amarin gaba ɗaya khariqul ada ne ba wai al'amarin ya gudana bari akan ka'ida ya gudana ne akan ya keta al'ada ina fata gane wannan saboda haka almuhim dai Isra'i da Mi'raji aqida ne na ahlus sunna babu wanda yake inkarin shi face dan bid'a an gano wannan ko babu malaman sunna gaba ɗaya a cikin littattafansu na aqida sun tabbatar da ainihin isra'i da mi'raj kamar yadda suka tabbatar da dawowar annabi isa alaihi salam suka tabbatar da ainihin bayyana imamul Mahdi, suka tabbatar da ainihin bayyana yajuj wa majuj da abin da ya shafi masihu dajjal da ire-iren wa'annan al'amura malaman sunna sun rubuta shi a cikin littattafansu na aƙida kuma sun nuna cewa lallai duk mutumin da yake so ya tabbata akan sunna to lallai ya kamata ya kudirce wayannan aƙidu a zuciyarsa idan mutum kuma baya so ya tabbata akan sunna to ya inkarin su an gano wannan ko idan mutum ya yi inkarin su to ya fada cikin bid'a idan an tsaye masa da hujja aka kusan masa da shubha amma kuma ya ci gaba da inkarinsa to ana iya masa ane hukunci da ridda amma su wane ne suke hukunci da ridda shin al'amarin yana hannun kowa da kowa ne yana hannun gama garin mutane ne ko yana hannun malamai rasuku na bil'il kaga irin waɗannan abin da ya shafi wato kafirtawa ko bid'antarwa baya hannun yan bana bakwai baya hannun kananan ɗalibai yana hannun manyan malamai ne na fata gano wannan kuma su ma manyan malaman kafin su kafirta ko su bi hantar lalle sai sun tsayar da hujja sun kusan da shubha saboda gobe kiyama kafirai in za a wurga su a cikin wutan jahannama sai mala'iku sun tambaye su tukuna alam ya ati kuma nazir kullama ulqiya fiha fawjun fa'alahum khazanatuha alam ya ati kum nazir duk da ainihin aka jefa taron jama'a cikin wutar jahannama na tuha masu tsaron wutar jahannama za su tambayi wa 'yannan wanda aka jefa alam ya ati kum nazir shin bai gargadi bai zo muku ba kaga ashe idan bai gargadi bai zo ba suna da hujja ko ba su da shi suna da shi in ya zama to ba aiko da bai gargadi ba amma kuma sai ya zama to sun yi inkari in suka karyata al'amari babu wani malami wanda ya musu bayanin wannan to gobe kiyama za su ce Allah ba a turo mana da mai gargadi ba babu wanda ya mana bayanin wannan al'amari amma idan an jefa su a wutar jahannama za a tambaye su alam ya ce kuma nazir ashe mai gargadi bai zo ba kalu bala kar Ana, nazirun Fakar, Zabna. sai ce a'a ya ubangiji hakika mai gargadi ya zo suka tsayyata wa qulna ma zanen Allahu min shay'in muka ce Allah bai saukar da komai ba kaga ashe wannan wajen an musu bayani sun ƙaryata? ba su da hujja ko ma kana Allahu yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah bai kasance zai jingina wasu mutane zuwa ga bata ba bayan ya riga ya shiryar da su har sai ya musu bayanin abin da za su yi takawa da shi idan ba a musu bayani ba suna da hujja gobe kiyama suna da abin da za su faɗa a gaban Allah sai ya Allah babu wanda ya mana bayanin wannan abu mu mun dauka cewa ba haka abin yake ba to shikenan a nan wajen suna da uzurin da za su gabatar gaban Allah subhanahu wataala wannan shine dalilin da yasa Allah ke cewa rusulan mubashirin wa munzirin bi Allah ya kuna lin nas ala Allah hujja ba'da rusul ko likai la yakuna lin nas ala Allah hujja ba'da rusul ko kaga shi kenan mutane za su samu hujja in ba musu bayani ba na'am ashar eh yani min ayati rabbih al-kubra eh wato abin da yake da laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra din nan wato abin da yake nubi ma ka zaba al-fuadu ma ra'a ai bai yi karya maka abin da ya gani abin ya gani na ne ay min ayati rabbihil kubra abin da ya gani na ayoyin ubangijin sa manya manya din nan na Isra'i da Mi'raji abin da ya gani din nan ba ƙarya ne ba gaskiya ne وأما القول بأنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة إذن بعينه أما رأي شيوى من ذن الله صلى الله عليه ya ga ubangijinsa a wannan daren da idansa wato daren da ya bi iraji an gane yi cewa manzan Allah ya ga ubangiji da idansa to shine al’allama na Nasiruddin zirin albani yake bayani cewa salamiyas yathbut wannan bai tabbata ba babu wani hadisi ingantacce wanda ya tabbata cewa manzan Allah ya ga ubangijinsa a lokacin miraji da idansa babu wannan nasu kama taqaddama tanbihu alayhi ba. kamar yadda fadakarwa ya gabata a gare shi nan kusa can kusa an yi bayani a kan shi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam bai ga ubangiji ba a lokacin da ya miraji kuma dama manzo Allah ya nuna mana cewa babu wanda zai taba ganin ubangiji a nan duniya akwai hadisi a cikin sahih muslim wa alamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu ku sani lalle ku ba za ku taba ganin ubangijin ku ba har sai kun rasu to shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya ga Allah ko bai gani ba shine albani ke cewa bai ga Allah ba a nan duniya bai ga Allah ba lokacin da ya miraji cewa ya ga Allah da idansa wannan ba daidai bane an gane ku akwai hadisin Aisha radiyallahu anha da take cewa man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah firya duk mutumin da ya raya cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa to hakika ya kirkiri ƙarya ya jingina ma ubangiji an gane wannan ko saboda ka wannan aya ma ka zabar adu ma ra'a shine wasu ke fassarawa da wai zuciyar manzon Allah bai yi ƙarya ba ga abin da ya gani wai manzon Allah ya ga Allah tsaro tsaro da idansa an gane shi kuma ayan yana magana ne zuciyarsa bai yi ƙarya ba ga abin da ya gani kenan manzon Allah ya ga ubangijinsa da zuciyarsa an gane amma bai ga ubangiji da kwaye idansa ba an gano wannan ko Wani yawwa ولذلك قال الشارح وغيره wannan shi ne dalilin da ya sanya mai sharhi ibn abin is alhanafi, da shi da wannan da suke cewa Wasu wasahihu annahu ra'ahu bi qalbi eh, abin da fi inganci abin da ya inganta lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji da zuciyarsa ba wai da idansa ba ولم يره بعين رأسه bai ga manzon Allah a bai ga ubangiji ba da idan nan na kansa bai gan ba insha Allah insha Allah to ga wani ya aiko da tambaya wani yana cewa assalamu alaikum malam ina muku fatan alkhairi dan Allah a taimaka min da wannan tambaya kawa ni ce mijina ya rasu yau kwana 21 ina ta kaba sai aka ce ba zan rabu da shi da aka ce ba zan rabu da hijabi ba sai a daki ko ko faranda zan fito sai na sa sai na sa a gidan kuma daga mu mata daga mu matan sai yaranmu ne ba gidan haya bane sannan an ce in mun yi arba'in to ta kaba ya kare saura idda a taimaka mu to wata baiwa Allah ce take magana cewa wato mijinta ya rasu tana yin takaba kuma yanzu ta yi kwana 21 tana takaba amma abin da ya tayi mata da hankali an ce kullum za ta zamanto tana tare da hijabinta ne kullum za ta kasance tana tare da hijabi to shi ne take so a ba ta amsa kuma wannan gida gidansu ne babu kowa a gidan sai mata yan uwanta sai kuma 'ya'yanta to ya gaskiya wannan magana to wannan magana ba gaskiya ba ne an lura mace ko da mijinta ya rasu babu wanda ya ce ta zama to kullum cikin hijabi za ta zama to cikin hijabi ne kawai idan akwai wasu mutane daga waje waɗanda ba muharramanta ba da suke zuwa su mata ta'aziyya amma in babu wasu masu zuwa ta'aziyya in ya zama to daga ita sai mata yan uwanta sai kuma yaran gidan to tana iya zama a cikin gidan babu hijabi tana iya zama a cikin gidan babu ne babu ainihin hijabi yau sai kuma magana da ta faɗa cewa yaya tsawon takaba tsawon takaba Allah ya riga ya gaya mana Wannan zina yi tawafo na minku wa ya zaruna a zuwata ya tarabbas na bi ya tarabbas na bi an fusi hinna arba'ata ashara a arba'ata ashurin wa ashara ko wato ita wannan wanda mijinta ya rasu an gane ku za ta zauna za su zauna ga kawukansu arba'ata ashhurin wa ashara wato wata hudu da kwana goma ke abin da Allah ya faɗa ta kaba ana yin shi wata hudu da kwana goma ne an gane wannan ko to wannan shine abin da ya tabbata a cikin nasin Qur'ani shine kuma abin da ya tabbata a cikin ainihin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam shine kuma bayanin malamai Allahu a'ala na'am sai tambaya na akwai wa alaikum da idda eh wai abin da suke nufi kwana kwana 40 shine ta kafa in kwana 40 ya wuce sauran idda ne kawai eh to ai shirya yi <laughs> to shirya sun ka kawo wani rabawa wanda sai sun kawo dalilin rabawa ko shi ne walekun salam yanzu tana isa na iya kwalliya ke na sai yanzu <laughs> na'am walekun salam Eh, eh. eh abinda wato yana yana gaya ma wani hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fa iza uqimatis salah fala salata illa al-maktuba idan an tsayar da sallah babu wata sallah sai wannan sallar da ake yi na farilla yanzu ka zo ka fara nafila kawai sai ga ya zo an tare ikama da zarar an tare ikama to abin da ake so mutum ya dakatar da wannan nafila da yake yi kuma dalilin da yasa aka ce a dakatar da nafilan ana jin tsoro gari yin wannan nafila ka rasa raka'a daya ko ka rasa raka'a biyu to wannan shine abin da wasu malamai suka duba suka ce dalilin da ya sa manzo Allah ya hana domin kada ka yi asarar raka'a amma idan mutum ya san cewa ko da an tada iqama yana ganin zai yi nafilan shi lafiya lau sannan kuma ya samu wannan raka'a ne akwai malaman da suke ganin babu laifi an gane wannan ko saboda haka amma zahirin hadisin abin da ya nuna idza uqimatis sala kawai ce fala salata illa maktuba idan an tsayar da sallah babu wata sallah sai wannan sallar da ake yi wannan altin na al ahad babu wata sallah sai wannan sallah din to kuma mafi alkhairi in zaka da sallah kaga liman ya zo kawai ka dakata sun kuma ka fara baka yi nisa ba kaga liman ya zo kawai ka dakata saboda yin aiki da wannan hadisin Allahu a'lam wa alaikum salam na eh. wannan ba matsala yau kaga shi akwai mamaci tsakanin bid'antarwa da kuma taziri a matsayin na na ɗalibi ga wani yayi abu cewa da ka bari ma bid'a ne ka iya yi amma yanke mai hukunci shi na ce ba aikin ka bane na ji malamai suna cewa kaza fa kafirci ne ka daina yin kaza an gane to in mutum ya yi abu ka mai tahziri ka nuna mai rashin kyawun abun ya bari wannan baka yi laifi ba amma kuma abin da ya shafi kafirtawa da bi'antarwa ba hurumin ka bane a matsayin karamin ɗalibi hurumin manyan malamai ne rasikun an gane wannan shine abin da za ga manya-manyan malamai irin su Nasiruddin Albani irin su Ibn Baz suke kokarin faɗakar da ɗalibai cewa su daina shiga gonan da ba nasu ba domin ɗalibai da yawa suna wuce gona da ilimi sai ga da zarar mutum ya ɗan fara karatu ya ya ɗan fara ido kaɗan kawai sai ya mai da kanshi babban malami hukuncin da ya kamata manyan malamai su ringa yi su shi ya ringa yi an gane ne wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu yan salafiya mu yaka saboda da yawa ciwon yana ma cikin mu da muke da awon salafiya ne irin wannan rashin lafiya ana samun da yawa mutane ɗalibi ya fara karatu bai kai ko ina ba sai ya malantar da kanshi a nan kuma sai ya ba kanshi matsayi irin na manyan malamai wanda wanda da ya san abin da ya kira ilimi ba zai ba kanshi wannan matsayin ba ka fahimci wannan aiki so da haka maganar takfir da tabdi kamar yadda inda ibn qayyim ya faɗa ba ya ce haqqul lahi summa rasuli yace bin nafsi yazbutu la bi qawli fulani a gani yace kafirtawa yana tabbata ne da nafsi to su wane ne masana su, malamai to saboda haka mu dalibai ƙanana ba ɗan yi takatsantsan kawai mu ringa yin bayani kawai kaza babu kyau a bari sai mu tsaya nan idan mutum ya aikata mu ɗauki wannan al'amari mu kai zuwa ga manyan malamai aka raba kallon wani ya aikata kaza da kaza yi hukuncin shi to su malamai sun za su duba su gani wannan mutumin ya cancanci a kafirta shi ko bai cancanta ba ya cancanci a biri an ko bai cancanta ba na ba ta gane wannan dan zai iya kaga mutum ya aikata abu na kafirci ne tabbas ko ya aikata abu bid'a ne tabbas amma kuma akwai zuruf din da yake sanyawa a bashi uzuri ba za a kafirta shi ba ko ba za a biri an da shi ba ina fata na ku tambaya yawwa ai mutum mutum ba zai biye ma wani ba ka fi kowa sanin kanka sai wani ya ce ya ce malam ya haya ka fi kowa ilimi yanzu a Najeriya kuma ka san ba haka bane sai ka sai ka cikin zuciyarka wallahi ba kowa ilimi ba kar ka yarda da mutane an gane abin da ya shafi ka kowa ilimi kai za ka makanka hukunci in ka yarda wani ma hukunci to ka wahala wani zai ma dingiza mai kan turuwa wani kuma iya fahimtarsa ne saboda kafa kowa zakin murya sai yana ganin kafa kowa ilimi an gane ya koda ka ya koda ka kai ma ka zo ka yadda kafa kowa ilimi ka fada shikenan ka hallaka eh insha Allah an ce za a nemi taimako kamar yadda aka saba ga 'yan uwa nan za su zagaya a taimaka fi sabilillah